Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Cynthia, Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau ma za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin matasa a kan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A wannan karan za ku ji ra'ayin matasa daga yankin Kaduna birnin gwamna, kuma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara shi ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana muhammadu aminu wannan azumi da yake ya zo mana cikin kwanciyar hankali masha Allah a gaskiya ba matsalar tashi hankali wanda ke da tashi hankali wanda bai da sana'a yana zaman banza shine dan kashe wando ko da yaushe hankalin shi a tashi abinda zamu yi shine ko sai mu jawo su su koyi sana'a ko da yaushe amma zaman wanda zaman banza ba da kyau su ke yin shaye-shaye su rika kashe-kashe wanda bai dace ba amma gada sana'a za ka tsaya karfa mu kanka asiri a kulle yau to na da ni dan Allah dan annabi san manzan Allah matasa a dage a sana'a ko da yaushe an aka rike sana'an nan komi zai zama normal amma ba rike sana'an nan ba akwai matsala nasur amina abdullahi riga cikin ya mu dai alhamdulillah saboda mu muna da sana'an da muke yi in mun fito ba ruwanmu da wani jekanan jekanan abin da za a samu zaman lafiya kowane matashi ya samu aikin yi idan matashi yana da sana'an da zai yi to ba ruwan shi da hange hange wani alhamdulillah za a zauna lafiya in dai zuciya mutum bata mutu ba kuma ya sai yana da aikin yi kuma kankantan sa in dai har zai fito ya nemi gumin sa ya nemi wahalan sa to ko bai je wani wuri ba in ya zauna nan wannan ya ta ishe shi ko ina ma ba zai je ba sai ma wani ya zo ya karu da shi shawaran da zan ba yan uwana matasa su tashi su nema idan suka tashi suka nema ba su samu wani ido ba ko kudin wani kona ba to alhamdulillah za a samu zaman lafiya to suna na dai almustafa bashir to mu dai matasa ne masu jini a jika saboda haka a kullum shi sa muke tashi mu nema domin ba mu zauna kan wani ba ya zo ya ba mu domin har ya mana wulakanci sana'a me kace baka ne zane ni ba za a yi tashin hankali ba saboda kowa daga safe ya yi ana tashi domin a je a nima to idan ko aka ce maka ba sana'an nan shi shikenan tashin hankali da wasu abubuwan da bangan siyasa duk matasa za su iya tashi su yi amma yanzu saboda mu muna da aiki kuma in allah da muna so gwamnati ta taso domin ta taimaka mana domin mu ci gaba da sana'an nan namu matasa da uwan muna ba su shawara akan cewa a dagi don Allah kan zuciyarmu ta mutu akan zuwa don wani ɗan siyasa sai ya ba mu mu taso mu nima sana'a domin mu matasa mu ne manyan gobe da farko suna na isa ina so in ja hankalin yan uwana matasa akan su daina shan kwaya ko wani abu don su je su biyo wa yan siyasa su je su kashe wani ko kuma su ciwa manufansu dai haka ina so su zo su daina irin wancan abubuwan don su samu sana'an yi su daina bin 'yan siyasa ko wani abu da haka a ba su kuɗi ko a ba su kwaya su je su kashe wani ko su yi wa wani aiki ba daidai ba don allah su dawo su yi sana'an yi su samu sana'a zai fiye musu ta bakin su je su bi 'yan bangan siyasa gaskiya ina gare kan tashi tashi hankulan nan zai ragu ko za a yi ma dai zai ragu dan ba ka bar wajen sana'an gaba ka tashi ka bi wani dan siyasa ko kuma ka je ka yi wa wani ka je ka ji ciwo a wani ka ga ba zai yi ba dan kana wajen sana'an gaba ka bar wajen sana'an gaba assalamu alaikum sunana basira tukun babbar hanyar da za mu bi mu samu zaman lafiya mu yi haƙuri da juna manyan mu su ma su rika yi mana adalci saboda abubuwan da yake faruwa a yau muna ganin abubuwan da suke shiga harkar girma mu kuma ana barin mu a cikin ƙasƙanci to gaskiya wannan al'amarin shi yake sa zuciyar wanda bai da haƙuri ta rika tunzura sabida a yau talauci shi yake sa yaran mu shaye-shaye talauci shi yake sa 'ya'yan mu zina talauci shi yake sa ma yaran mu rashin karatu duk da suna da arzikinsu ba abin da zai sa ka tunanin wani al'amari na daban balle har ka je kana kawo ma zuciyarka wani al'amari da ba daidai ba in muka yi hakuri da junanmu duk ba wani abu bane a ciki kuma dai a yanzu kamata manyan mu su rika yi mana adalci akan abin da suke rikewa a hannayensu su dan rika taimakon mu da shi to sunana abdulkarim abubakar maudi to gudun wanda zamu bada abu ɗaya ne baya wuce a ce sana'a sana'an ma ya zamana ka ɗauke da mahimmanci fiye da shekarun baya don yanzu ana cikin wani yanayi wanda kowa ya san rayuwa ta canza samun da ba ɗaya ke da na yanzu ba gaskiya ina ganin da sana'a ba tashi hankali ko ya yake musamman kuma ka cire ra'ayinka ga abin wani abin wani za ga ba shi bane damuwanka damuwan kawai sana'anka sunana Musa Salisu amma gudunmuwan da zamu bayar da gwamnati ne ta ki ba mu gudunmuwa balle mu ma mu ba da gudunmuwa ai sana'o'i ba ni a guri na sana'o'i ba shi bane abubuwan da matasa suke bukata yanzu idan ka duba yanzu kashi 100 zuwa cikin 100 na matasan Najeriya da biyar a cikin kashin nan suna karatu amma in ka da kowa don kayi karatu kai aikin banza za ka ci gaba da zama a haka kawai sannan kuma ilimi shine yake gyara al'umma fiye da komai ba ka da ilimi babu yadda za a yi ka zama wani a rayuwa ba yadda za a yi ka gane cewa wannan daidai ne da wannan ba daidai bane to koma bayan da aka samu an samu ne saboda karancin ilimi duka suna nan tare in ka gama karatu yanzu kana neman makarantar yanzu ka gama secondary school kana neman makarantar gaba da secondary ka ci waye ka ci jam ka ci post in baka da mai tsaya ma ka je jami'a ba za ka je ba sannan ka samu kaji jami'an ka wuce in babanka ba wani bane baka da wanda zai tsaya maka ka samu aiki ba za ka samu ba ka ako babu zaman lafiya ka yi karatu babu aiki ba zaman lafiya ba kai karatu ba babu aiki babu ilimi ba zaman lafiya sunana bello umar mu wanda za mu bayar kamar yanzu mu da muka gama secondary school muna so gwamnati ta taimaka mana ta ba mu kuɗi inda ba mu da iyaye innan mu samu mu ci mu ma mu je makarantar gaba ko za mu taimaka ma iyayenmu wanda ke taimaka min ma Allah ya riga ya ɗauran shi ga nan yanzu na samu na shiga wurin kafinta haka ina so in samu ne ma iya in tafi makarantar gaba ina ina nan da rafin guza aka dawo da ni nan wajen saboda yanayin wajen in ba aka sun yawa a wajen na ma so ma in shiga daga cikinsu Allah ya yi ko Allah ya ba mu abin da ta ga abin da dai nake yi kawai ta dawo da ni na sunana Halima Rabi'u ta hanyar samun adalci ga shugabanninmu baya ga shugabanninmu da mu al'umma mu ma a tsakaninmu mu ringa wa juna mu adalci saboda in dai manyan shugabanni za su sata kuɗi don yin amfani da shi don gina iyalansu da sa su manya-manyan makarantu su kuma 'ya'yan talakawa ta gwamnatin ma sai a hankali dai da ake zuwa malamin ba ya isa suka yi balantana ma a samu koyarwar yadda ya kamata sa'an nan kuma yaro ya girma ya taso ba galihu hanyar neman kuɗi ba wani sana'a suna ganin 'ya'yan masu kuɗi a wuce da su a mota su ma suna hangen su samu wannan kuɗin to 'yan siyasa sukan yi amfani da matasa domin su ta da hankula a ɗan siyo musu kayan shaye-shaye da maye don su bige kasance ba sa ganin kowa da kima to ya kamata don Allah a dinga tausaya wa talakawa ana tallafa musu wajen karatunsu da samun sana'o'i a ɗan buɗe ɗan abubuwan koyan kasuwanci koyon sana'a duk da haka mutum da ya a nuna da ya lemu nashi ya fi idan mutum yana da abin yi bayan da za a iya je tashin hankali wasalamu alaikum wa mun basu da Allah Haka ne, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai alice ce a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. mu da aiki ba a ba mu, mun a da Allah. mun su da Allah. Ina lantarki titi duk babu na kirki. Ba mu da aiki kullum sai neman aiki. Haba. Zan muku famfo zan muku famfon nono. Na lai zan muku famfo zan muku famfon fura. Na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo. Dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo. Kallo 'ya'yayensu in sun gan mu sai dai gwalo. One we go die, oh. now so we just dey die. Bamai, do do bamai.